بسم الله الرحمن ba laifi ba duk da mu a tsari musulmi dai ba abin da haɗa shi da haraji jiziya to mu ɗauka ma a tsarin duniya ba laifi bane to amma illanmu shine sai an gama tare kuɗin wani sai su wawashe abin da ya kamata a yi da kuɗin ai duk duniya duk duniya da kake je an ci gaba ɗin nan da haraji aka dogara ka so fi tsoka harajin ne wannan man da kake gani nan gaban man nan ma sai an neme shi an rasa ko kuma a duniyar ma ta yi karye wanda ba ta da wani fa'ida ce sa a yau masana su ga ƙoƙarin yin suna na'urori da ke da alaka da rana sola mota a an yi na sola a nan najeriya ko saboda ana so nan gaba harkar da ke da alaka da mai ma a janye saboda in ba haka ba sai an kai matakin da ba za ku iya komai ba saboda an dogara da mai kuma an waye garan man babu shi ko kuma ya gama karyewa a kasuwan duniya bai da wani tasiri dole ku dogara da wani abu da zai to daga ciki akwai haraji har saudiya da kuke gani suna da ƙa'idoji na haraji allah sa mu dace wannan ke nuna mana cewa ashe ba laifi ba bane illan shine rashin amfani da harajin wajen yin abin da ya kamata talaka ya san cewa ana yi a yanzu misali kamar wutan nefa ne yanzu da za mu yi kamar sati ana ganin wuta ba ɗauke ba da an ce ka biya kuɗi kayi rigima da ma'aikacin nefa wai wani ma kafin a ce biya kai kuɗin ya bayar dan shi ya ga amfanin wutan ya ci amfaninta amma irin wulakancin da nefa ke yanzu na tsakanin da Allah saboda zalunci to yanzu aka ce ka biya aka biya kuɗin wuta ka kasa zaluntan ka aka yi sai dai ka bar kana Allah isa an cuce ka in kuma mita gare ka kamar ka samu sauki amma shi ma ba sauki bane kai tsaye <coughs> duk da ana ganin iya ka iya shagalin ka ne mita gare ka kana so ka ci moriyan wutan idan aka ɗauke wuta irin wannan ba ka lokacin da aka kawo wutan to duk wani abu za ka yi da shi abin da shafi harkan eh, wutan ne abin da shafi guga ne wane ne waye za ka ta kokarin ka idan kada dauke wutan tun ka san bai da tabbas to wannan yawan amfani da wutan a lokacin ga abin da zai ja maka a mita sai ka yi mamaki wanda inda akwai wutan ba za ka sha wannan kuɗin ba kuma duk salo ne kawai na zalunci Allah ya sa mu dace to don haka zai dauke jizya ba maganan haraji wa fidul mal dukiya zai yawaita ko ina kuɗi ba kuɗi muke ta rigima a kai ba to da mu samu lokacin kuɗin zai yi lokacin kuɗin zai yi <laughs> hatta la yaqbalu ahadun hatta takuna sajadata alwahida khairun min ad-dunya wa ma fiha har a waye gari ba mai karban kuɗin zaka cire kaman biliyan guda biliyan ba miliyan ba biliyan ɗaya kaga duk mutumin da ya cire biliyan ɗaya kuɗin sai ka san ba karin mai kuɗi bane ko zai dinga neman zakka ne na biliyan ɗaya mutum ɗaya ke so ya ba zakkan sai ya rasa <laughs> kada kan ba zai yi ba ko to annabi ne ya faɗa e <laughs> ka wani ya yi dariya daga kai wannan ba ba ne. to annabi ne ya faɗa ba ba ne. <laughs> ai wadata da bai yake dan uwa baka ji abinda ba ya faɗa ba ya ce gora ta cika ba ta motsi ai idan idan ka gamta yana cewa ka shefa bai taba koshi ba labari ne ba abincin aka bashi ba ai wanda ya koshi to bai bukatar wani abu ya riga ya koshi to kuɗin ne ba wani abu da yake komai da da kuɗin zai maka kan ba baka da wani bukatar wannan da ka ba wanda da ka samo ka bashi zakkan wannan kuɗin babu don kowa ya wadata wani zai ci Allah kai mu lokacin ko kakkai fata kakkai fata dan wannan manajin da kake ka da wannan manajin ka muta haka da imanin ka yafi eh Allah sa mu dace annabi ya ce sujada guda ɗaya za ta kasance a lokacin sujada guda ɗaya ka sa goshi kawai so ɗaya ya fi duniya da abin da ke cikinta ya fi duniya da abin da ke cikinta sun mai ƙulu abu hurera ta sannan sai abu huraira yake cewa wa ƙara'u in shi'itum ku karanta in kun ga dama wa in min ahal kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida babu wanda daga cikin ma'abota littafi face sun yi imani da annabi isa kafin mutuwarsa ranar alkiyama kuma za su kasan ya kunu zai kasance alaihim a gare su shahidan a matsayin mai shaida akan duk abin da suka yi ƙultu na ce in ji malam mai shi wanda ya ma wannan tafsir na mamur gumi aiki wallahu alam shi Allah shine mafi sani fi hadal hadis a cikin wannan hadisi dalalatun zahira akwai dalili a fili ala anna mazhab abi hurairata a bisa cewa mazhaba ta abu hurairata shi ma fahimta da abu hurera yake kai fil ayati akan wannan aya anna damira fi mautihi cewa damirin sunan wakilin sunan akan kalman mautihi ma'ana mutuwarsa ya udu ala isa bin maryam alayhi salam yana koma ne zuwa ga annabi isa dan maryam ma'ana kafin annabi isa ya rasu babu wani ahli kitab face sai ya yi imani da shi wannan shine fahimtar abu hurera in ji karkashin wannan hadisi yana fahimtar cewa wannan shine fahimtar shi ma abu huraira allah sa mu dace yanzu dai annabi isa zai da ko ba zai da ba kun ga sai da abu huraira ya rantse sai da abu huraira ya rantse kuma ya ce annabi ne ya faɗa abu huraira zai rantse kan ƙarya kuma ya jingina wa annabi kuma kai ka san waye abu huraira ai a cikin sahabbai in ana maganan hadisi to ko iya wannan hadisin kadai mutum ya takaito da shi to kaga ka ce annabi isa ba zai dawo ba kaman ba kama ba ne ka ta wannan hadisin ne to wanda kuma ya ta hadisin annabi tabbatacce ka gaya mu mazaunin sa musulunci an gane ko ka gaya mu mazaunin sa a musulunci wannan shine babban illan sannan wannan ayan karan kanta da muka karanta ko muke kai ta tabbatar da cewa annabi isa din zai dawo yanzu ya mun karanta a ba annabi isa bai mutu ba ɗaukaka shi aka yi bar a hulahu ilaihi ko kuma ya tabbata zai dawo kafin annabi isa la ɗauki rayuwarsa to ashe kenan sai annabi isa ya dawo ahalin kitabu sun yi imanin da shi sun tabbatar tun zai dawo ne a ƙarshen zamani wajen yaƙan dujal a lokacin wanda da bai yadda da karantarwa annabi isa ba zai tabbatar da cewa eh lalle abin da annabi isa yake kai shi ne gaskiya sai ya yarda da haka kafin lokacin annabi isa ya yi shi kuma ya bar duniya an gane ko wa qawluhu ta'ala da farin alam da sarki da yake cewa yukallimu la wa yukallimu nasa fil mahad wa kahala wa min salihin annabi musa zai yi magana da mutane fil mahadi a zanin goyo wa kahala bayan ya tsufa shekaru ma'ana sun ya girma wa minas salihin kuma yana daga cikin mutanen kwarai ba ka Allah ya mana cikin suratul Ali Imran ba aya ta 46 karkashin wannan ayan akwai abin kallo aka ce annabi Isa zai yi magana da mutane yana zanin goyo kuma da bayan ya girma ana tsufa ya kama shi kuma daga cikin mutanen kwarai annabi isa ya yi magana da mutane a zanin goyo ko bai yi ba sotul maryam ya gaya mana yayi ko ya gaya mana yayi to amma ya yi magana da mutane ɗin bayan ya girma ya tsufa ba samu wannan ba sai da aka ɗaga na'am annabi isa kai annabi isa eh annabi isa eh na ga su ma da yake sun fahimci inda aka dosa isa ba wanda ya magana amma yana da kyau din ko wanda yake ta nesa ma in ya ji bayanin farko ya san wa muke nufi ko wannan shi ake cewa tuntuban harshe wani malami a sokoto ya bar izala koma ɗarika Shi ne wata ran sai ya hau mumbarin ɗarika zai wa'azi Ya ce kun ga ɗarika ga aka ce i eh. kun ga ɗarika ga anan ku sai ce kahirci na za a ce a sauko da shi a sauko da shi sai ce saman kulli sarina saman kulli sarina eh. Wata kuskure ya yi. Ta <laughs> ya samu wa'azin izala <laughs> Allah sa dace ya ƙoli ibn jarir al tabari ibn jarir al tabari yana faɗa cikin tafsirinsa yace a an ibn zaidin ya wanda ya laƙaito daga ibn zaid qala yace wa qad kallama wa qad kallamahum isa fil mahdi haqiqa nabi isa ya yi magana da su a zanin goyo wa sai kallimuhum idza qatal dajjal haka nan zai magana da su idan ya kashe dujal Wahuwa huwa izin kahalun a wannan lokacin ya riga ya tsufa ya ane kama anna kalamahu fil mahdi ayatun wa ma'ana yadda ka san maganar salocin da yake jinjiri zanin goyo ma'ana aya ce ko mu'jiza ce ya kuna kalamuhu kahalan haka maganar zai kasance bayan ya girma ya tsufa a matsayin wannan ne wala ya kuna kahalan ayatun illa ba'ada nuzulihi shi ko magana da annabi isa zai yi a matsayin tsufa ma'ana ya girma shekaru sun ja ba zai zama aya ba bayan in ba bayan saukansa ba an gane mai malik ke so ya nuna mana nan an ce annabi isa zai yi magana da mutane yana zanin goyo haka bayan ya tsufa to annabi isa yin maganan da annabi isa zai yi yana zanin goyo ai mu'jiza ce aya ce jinjiri na magana ko magana irin wannan abin da ya faɗa me ya faru sun tuhumi mahaifiyarsa na na maryam ko cewa an na laki haza ba abin da ya faru take ma'ana suke suke tuhumanta cewa ina ta samo wannan yaron ma kana aboki a sau'in o ma kana umuki bagiya bayan babanki bai kasance mutum ba za ba kowa san shi sannan ke ba karuwa ba ce me ake nufi kenan kamar ta je ta yi karuwanci kenan tun ba ta da miji kuma ga ta da ciki ba ma ciki ba ga ɗa wa asharat ilaihi sai ta nuna annabi isa me suka ce Kalu, kaifa nukallimu man kana fil mahadi sabiya ta yaya wanda yake zanin goyo yaro jinjiri zai yi magana sai ce me inni abdullahi ataniyal kitaba waje alani biya. A zuwa ƙarshe ya ce musu ni bawan Allah ne kuma za a bar littafi a nan gaba kuma in zo a matsayin annabi kun ga wannan magana da ya faɗa jinjiri a ce ya faɗa wannan ai kun san cewa mu'jiza ne wannan aya ne to idan ko shi ma bayan ya girma din maganan zai zama aya ta yaya maganan annabi isa zai zama aya bayan ya girma idan ce ya girma ba za mu ga ayan a fili ba abin da zai sa mu gane shi ma mu'jiza ne aya ne Shi ne bayan saukowansa bayan ya dawo dawon ai aya ne kuma maganan a lokacin ayan ne an gane ne mu'ujizan ku kalli ɗan shekarun da annabi isa ya ɗauka kun ga annabi isa ku kalli shekaru tsakanin da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kalli shekara ne muhammadu zuwa yau zuwa ran da za a ce haka din zai faru shekara dubu nawa ko ɗari nawa yana wajen allah bai mutu ba ya dawo kasan wannan ai mu'ujiza ne kuma ka san wannan din aya ne in Allah ya ga dama ko shekara nawa za ka yi sai ka rayu baka mutu ba in kuma Allah ya ga dama duk abin da ake iya sa a rayu din sai ka samu kuma sai ka mutu Allah ya sa mu dace to da haka malai imamu tsabari ya faɗa wannan magana ya ce ba zai zama ma'ana yin maganarsa bayan ya yi shekaru ma'ana shekaru sun ja ba zai zama aya ba face sai bayan saukowansa da kuma kashe dujar da zai yi kamar yadda ainihin hadisai suka bayyana haka akwai hadisai da dama akan wannan matsala wa qauluhu ta'ala da faɗin Allah wani wajen da Allah ce surta zukhruf aya ta 61 wa innahu la ilmul lisa'ati a ce shi annabi Isa din alaman tashin alkiyama ne shi yasa a wata qira'a la alamun lisa'ati alama ne na tashin alkiyama da in ka ga annabi Isa ya dawo to tashin kiyama ya zo don shi alama ne babba na tashin alkiyama ibn kathir a cikin tafsirinsa ƙarƙashin waɗannan ayoyi ya kawo hadisi ingantacce ko bayanai ingantattu wanda da mire ce na koma zuwa ga annabi isa ne alayhi salam ya ce saboda a tsarin maganan abin da ake nufi ana nufin saukowan annabi isa kafin ranar alkiyama kuma abin da zai ƙarfafa wannan magana shine karatu ko ƙira'a da wa'insu malaman ƙira'a suka zo shi na ruwaya cewa wa innahu hula alamun lissa'ati ai alama ake nufi na ainihin afkuwan tashin kiyama kun ga hujjoji na kan cewa wannan ayo sun nuna cewa dai annabi isa me zai dawo akwai kuma hadisai da dama yan uwa hadisan ma mutawatirai ne hadisan sun kai matsayin mutawatir ko ya zama mutawatirun lafzi ko mutawatirun ma'anawi da hadisai sun zo ingantattu akan annabi isa zai dawo wannan bayani idan mutum na neman ƙarin bayani sai a bibiyar littattafan malamai da suka yi magana kan alamun tashin alkiyama zai ga hujjoji da hadisai da dama akan wannan matsala amma ko iya wannan nasin ya wadatar da mu da littattafai na aƙida za samu malamai sun tattauna akan wannan matsala Allah ya sa mu dace wa yawmal qiyamati Allah ya ce ranar alkiyama kuma ya kunu shi annabi isa zai kasance alaihim a gare su shahidan mai shaida bima fa'alu limabu isa ilaihim abin nan abin da suka aikata a lokacin da aka aiko su zuwa gare su duk abin da suka aikata zai zama mai shaida wanda suka yi imani da shi zai bayyana su wanda suka kafirce mai zai bayyana su ba wani abu ne a ɓoye ba ba wani abu ne na kai kawo ko na wani jayayya ba an gane ko Allah ya sa mu dace Allah ya ci gaba da cewa zulmin من الذين هادوا حرمنا عليهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما الله شفا بظلم من الذين هادوا zalunci ai ta dalilin zalunci da ainihin waɗanda suka kasance yahudawa suka aikata an gane ko aka ce ai asalin karamarin hadu ana nufin ai tabu wa raja'u an ibadatul ijili fahuwa tazakirun anna haza zulm waqa'a ba'da ma hadu ai wannan ana nufin ma'ana suka tuba suka dawo daga ainihin bautan ɗan maraƙi. wannan ambatan da aka yi wannan abu ya faru ne wannan na zaluncin bayan ya afku ne bayan ainihin dawowansu ma'ana kafin su dawo kenan ko kuma bayan sun dawo ɗin kuma suka ƙara tafka wannan tsiyar kun san yahudawa haka halin su yake su yi wannan laifin a yafe musu kuma su ƙara tafka wani tsiyar to Allah ya ce ta dalilin zalincinsu, su wanda suka kasance Yahudawa haramna alaihim tayyibatin sai muka haramta musu halattattun abubuwa daɗaɗa abin da yake halal ne a gare su innal halala tayyibun wa innal harama tayyibun wa bainahuma umurun mushtabihatun tayyib ma'ana halal abin da da yake halal ne a gare sai muka haramta musu don uba a gare su ba nan kaɗai bojaje da dama cikin alkur'ani Allah gaya mana cewa lokacin da yahudawa suka aikata wani babba wani sabo wa Allah to sai Allah azabtar daga cikin abin da Allah ke musu na azaba shine haramta musu abin da ya halatta musu kun san wani bakarin bala'i bane ko yanzu tsakanin mu da muke zaune abubuwan da muka san halan ne a gare mu a waye gari ana haramta mana ɗaya ba ba bala'in da ya kai wannan abin da kake ci hankalinka kwance yau ka dawo kana cin shi kana ɗanɗan kasan kana aikata haramun ne akwai bala'in da ya kai wannan amma duk wanda bai sa ba yahuda ya fasa abin da yake yi ba wannan fa Allah ne da ya halicce su yake ba mu labarin tsakanin shi da su dan ka san ba Yahudi ba karamin da kaji Hitler ya ce in ba Yahudi ɗaya rage a duniya ba da a zauna lafiya ba ai gaskiya ya faɗa ai yau su suka hana duniyar zaman lafiya yahudawa da kake ji aka ce kuma yahudawa a nan kake ta kallon turawa a hada bakin fata irin ka a ka wani bakin fata ne a najeriya yake zaune amma ba yahude ne don duk wani tsari da ake a nan kasar na kashe wani da wallahi da hannunsa kuma yana sane kuma su suka sa a yi don wata manufa kawai ko na samu ko na daɗaɗa wasu a duniya ko na su a tunaninsu in najeriya ta karye 'yan najeriya talaka su suka shiga tsomomuwa amma su sun yi ba su da fatsala don me yau sai su bar kasan da kowa nasu abin da suka sata ba mai iya ci daga nan har shekara ɗari wallahi shekara ɗari in za a yi abinda da suka sata ba mai iya cinye shi saboda sata ne na hauka wanda mutum bai san iya abinda ya sata ba kai idan kana jin wani abun fa sai a hankali fa yanzu ku kalli saboda yahuranci da makirci irin nasu ka kalli irin ka je zamfara ka yi bincike irin gwalagwalan da ake tunowa a zamfara dukiyar da ake ɗebowa a zamfara ana fataka ana tsallake duk rigima nan da ake fa ba taɓa je an kai ma 'yan tonon gol ainihin hari ba kuma a dajin suke kuma talaka ne ke tonon gol ɗin shine wa'insu mutane ne a ƙasar isa lokacin da gwamna ransa ya ɓaci da ya zo da yake duk wanda ya zo mulki a ƙasar nan a farkon al'amari da a gaskiyar nan tana nan zumman nan yana nan amma shi ma daga an mai haka an mai haka an mai haka to shi kenan ba haka ba ne shi ma da aka zo aka lalaba aka lalaba aka lalabo sai aka lalabe shi kaga ayyuran tsuwaye ya ce yanda ya rantse dinin da alkur'ani bai da hannu cikin wannan abin da ke faruwa a jihar ya ambaci suna ba maimakon kuma ce manyan jihar a sai ya ambaci sunayensu ya ce da wane da wane da wane su masu rantse cewa ba su da hannu yadda shi ya rantse ta nuna maka cewa me yake nuna maka kenan Shi fa chief security na jihar Allah sa mu dace Allah taimake mu da haka Allah ce na sarantse sarantse to mahaukata ne su <laughs> Allah ya ce uhillat lahum da muka halatta musu a baya haramna sai muka haramta musu kullazi zufurin dukkan wani dabba wanda yake mai kumba bi saddihim kuma haka ya faru ne dan kangewan su tare mutane da suke yi an sabilillah daga hanyar Allah kasiran da yawa su hana mutane fahimtar addini ka ce kai ba za ka yi ba kuma ka hana wani yayi haka wani ai shine asalin zalunci Allah ya samu dace na'am to ina ga dole mu tsaya a nan zama zama tashi ayoyi guda biyu na gaba ko wanda dai eh, mun kwana da suna da alaka da dai wannan aya da muka karanta yanzu amma za mu tashi a wajen saboda abin da zai biyo baya na bayani Allah ya sa mu dace wanda ke nuna mana irin ɗabi'a da yahudawa suke da shi kuma wa'annan ayoyi sun nuna mana cewa watan tambayan kwakwa na ƙure laifi ne a musulunci ka yi tambaya ba don ka fahimci wani abu ka karu da shi ko wani ya karu ba a don ka ƙure malamin ko makamancin haka to wannan haramun ne a musulunci don irin wannan yahuda suka dinga yi wa annabi kaza kaza kaza kaza har kai ga abin da ya kai mu a nan allah ya sa mu dace sannan a wana nuna mana cewa yahudawa mutane ne waɗanda ba a ce duka ba akwai mutanen kirki a cikinsu in kuna bibiyar malaman tafsir za ku ji ana maganan abdullahi bin salam da kuma da kuma ainihin sa ma'ana mutanensa an gane ko shi da mutanensa da aka samu su sun yi imani wanda za mu je aya a nan gaba aya ta 166 a ko 167 a 162 za ta yi mana bayani akan a cikin yahudawa akwai masu ilimi kuma ilimin na gaskiya kuma sun tsaya akan gaskiya to amma abin da ake magana mafi yawan yahudawan musamman waɗanda su ba su yi imanin ba to lallai suna da matuƙan sharri a duniya kuma duk wani tsari da ake a duniya za ka samu su ne jigo kuma ba su da wani tsari guda da zai amfanar da al'umma ba su da shi in ba manta ba na taɓa mana bayani anan akan matsalar corona na tsungulo mana cewa ba maganan corona ba za mu gane cewa mana hannun mutanen nan ne shine tattalin arzikinmu gaba ɗaya a hannunsu yake shine su ne su ne suke da ainihin president na bankuna world bank organization su sauran sai da ci kamar nan sai a ce gwamnan central bank nan nan najeriya gwamnu ne nijar ma gwamnu ne ina ne gwamnu ina ne ne asalin president din fa wajen su yake sannan sauran bankuna da suke ƙarshen wa'annan na gwamnati kamar ciyamomi ne da kansiloli shi yasa idan suna so su rike tattalin arzikin ku su takura muku sai su rike a lokaci guda shi yasa su suka ba da shawarar cewa a janye tallafin mai in Najeriya tana so ta je ciwo bashi a waje ta wadata ta yi kaza ta yi kaza to sai ta janye wannan in ku aka janye ga abin da zai biyo baya kuma gwamnati ta amince yin haka din saboda in ba ta amince ba tana hannunta ne to amma matsalar shi ne mun manta da mazan jiya idan kamar lokacin irin ba abace waya ma zai zo musu da wannan maganan sai aka ce bari a samu Najeriya ta takunkumi akan kaza ya ce an dade ba a sa ba ya yanke ma huɗa da hankin turan gaba ɗaya kuma huɗa da wani yankin daban wa mu rayuwa a lokacin mafi yawancin mu nan mana nan a lokacin mana rayu ko mun sa an yi amma a lokacin da aka yi wannan abin bayan da sa takunkumin da cire takunkumin wa san ma an yi ba kama sa an sa takunkumin ba ba ka san ma an cire ba to mu yau ba a sa takunkumin ba amma cin takunkumin maki ba a sa mana ba amma cikin shi maki kuma duk su ne ke sa wannan ƙa'ida na takura wa al'umma manufan idan kuka wahala kuka jirkita duk ku da juriya sai ku da ku zama 'yan zanga-zanga zanga-zanga wasa ku yi wa shugabannin ku su rasimin za su yi kokarin kare kansu da mulkin su su wa za a cuta ku to idan abin ya matse kasan ta ruguje shikenan sun yi nasara sai ci gaba da ɗiban dukiya da suke so su ɗiba hankalin su kwance ka'ida ce almustafa cewa yi su da mutane fa idan suka hararo suka sa turaro suka hango inda dukiya yake to za su dinga tunanin kuma wani tsari za su yi don sai sun ɗebo wannan dukiyan da aka tana tunani kala-kala amma mu shugabanninmu ba su da tunanin nan gaba mai zai biyo baya su yanzu yanzu ne abin da yake yanzu shine tunaninsu da ga duk wannan yan uwa sai addu'a duk abubuwan da suke faruwa nan da irin waɗannan tsari yanzu ka corona na an ce ya kama wa insa a farin shugaban kasa amma ni billahi azam a zuciya ni kawai a matsayin ƙarya na ɗauke shi Allah kuwa ƙarya ce kawai dalili shine idan itin an matsa an matsa a ƙara kulle ƙasar shugaban kasa bai yadda ba to yanzu an ce a fadar sama an kamu amma an cire shi an ce shi lafiyarsa kalau <laughs> eh. shi ne magana an ce da an basu amma kuma da sun kamu to shi ne ai ƙarya ne shi da kansa ma ka gani ko watan salon idan aka amince haka din to hagan dole a yadda a dafa kasar su damansu idan a dafa kasar su ka sabbin suke generating dukiyar da suke mallaka idan an ce an takura talaka dole a cire kuɗi na ainihin palliative waye waye su wa suka dinga cinye abin ba a nan ƙasa ka dinga ainihin ba da abin nan ledan indomi ana miƙa mutane ba ledan indomi wai gudun wani gwamnati ta bayar na corona an ka ɗauki kwanaki kana zaune a gida yanzu ɗin ma to ana turo kuɗin <laughs> wata idan ka amince aka yi ma allurar ma za a baka Allah sa mu dace mu tsoron da muke ji shine kan nan gaba su kulla mana wani shari in baka yi alluran ba ya eh, ce ka za ba kai da kuɗin ka ma ka je banki hana ka dauka sai yi alluran Ya ka nuna yi alluran eh, eh shi ma ya an sa mai doka to amma ire-iren mu gama gari ai an kama hanya ko nan gaba har gama gari za a sa musu